أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون me yasa suka shirka da Allah alhalin ba su da wata hujja kuma ba mu saukar musu da wata hujja a wani littafi da za su kafa hujja da shi akan shirkar su ba kuma babu wani littafi tare da su da yake magana akan shirkar su ya tabbatar da ingancin abin da suke kai na kafirci